ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata da maza ma abota kallon shafi na barkan ku da sake kasancewa da ni Yasmin Harka a cikin wani bidiyo na na gaba. Yan uwana mata masu bibiyan shafi na ni Yasmin Harka ina muku albishir da ku bibiyi shafi na na TikTok domin ganin abubuwan da za su taimaka mana da ni da ku baki ɗaya. Ku yi sacin re Yasmin Harka. domin ganin shafinmu na TikTok. A nan ne za ku dinga ganin abubuwa suna tafiya a nan take lokacin da muke aikata su. Sannan zan yawaita yin live video ga abota kallon shafi na musamman muna tattaunawa kan matsalolin da suke faruwa na zamantakewar aure na yau da gobe. sannan a wannan shafi namu na tiktok muna da rana da za mu ware na don ma'aurata za mu dinga ɗaukar yan uwa mata muna tattaunawa kan matsalolin da yake faruwa da mu baki ɗaya a gidajen aure na yau da gobe yan uwana mata kar ku manta a koda yaushe ina ƙara sanar da ku wannan shafi na wani yasmin harka tun farkon shi akan haka na gina shi domin ganin na jawo hankalin yan uwa mata domin akwai abubuwan da ya kamata mu mata mu sani amma mukan rashin sani yakan sa mu ba mu aikata hakan yar uwata mace idan har kina son ki kasance jaruma kuma tauraruwa wurin mijinki ki kasance mai mallakar zuciyar mijinki da abubuwan da basu fi karfin ki ba da abubuwan da zaki siye su akan kuɗi kalilan ki da kanki zaki siye su a cikin gidanki don ganin kin hada abin da zai taimake ki yar uwata mace a matsayin ki na mace biki sani ba a cikin abincinki kina illata lafiyar mijinki idan kika ta mishi kuzari kin kin illata mishi lafiyar shi kenan a abincinki akwai abin da zaki sa shi zai yi yawa wanda hakan zai taɓa mishi lafiyar shi ku sani a duk abincin da muke cin shi akwai lafiya akwai cuta a cikin shi sannan akwai magani cutar cikin shi shi muka fi ci a kube yaushe dan ganin muna jin daɗin hakan amma lafiyar ita muke guje mawa don ganin ba zai ba mu tasting ɗin abin da muke so a baki ba yar uwata mace ki kasance mai bibiyan abubuwan da za su taimaka miki wanda zaki da kin burge zuciyar mai gidanki ya zama da kin iya sarrafa mishi abubuwan da za su taimaka miki su kuma taimaka mishi lafiyar shi ya zama da a koda yaushe kin iya tarayyar mijinki kin iya bashi lokacinki. sannan kin iya yi mai duk abin da kika tabbatar da zai sa shi nishaɗi domin kasancewa tauraruwa a cikin gidanki. Yar uwata mace ma abociya kallon shafi na. Ki sacin wannan suna nawa na Rige Simin Harka a shafi na na TikTok. Dan Allah dan Annabi wa'inda za ku bibiyi shafi na wannan shafi ban buɗe shi dan faɗa ko dan hayaniya ba. Idan har ka tabbatar in ka bi wannan shafi za ka aibanta ni ko kuma za ka neme ni da hayaniya tun farko ka bibiyi shafi na ba na faɗa da kowa domin ni ba ni da lokacin aikata haka ma'abota kallon shafi na ku daure ku bi wannan channel nawa na rage simin harka domin ganin abubuwa mabambanta ga bangaren mata masu buƙatar maganin da zai inganta musu lafiya kina buƙatar female wash ne simin harka ingantaccen sabulin tsarki wanda ya samu haɗi na musamman wanda zai inganta miki lafiyarki kina buƙatar maganin matsi ingantacce ki bi wannan shafi kina buƙatar turaren tsugunno ingantacce ki bi wannan shafi kina buƙatar yin bidiyo don ki tattauna da Yasmin Harka ki bi wannan shafi na wani TikTok na Rin Yasmin Harka don ganin abubuwa mabambanta yar uwata mace kar ki manta na ce miki akwai abubuwan da za ki yi wanda za su inganta miki lafiyarki akwai abubuwan da zaki aikata a cikin gidanki don ganin kin mallaki zuciyar mijinki amma ba zaki san haka ba domin shi ilimi kogi ne a koda yaushe akwai abubuwan da bamu san su ba kuma muna neman sanin su ta ya za mu yi mu san su sai mun nemi masana abin domin ganin mun samu ilimi kan wannan abu. ki sani idan Allah ya miki baiwa ta nan bangaren <coughs> ya rige ki ta nan bangaren an ce ɗan adam tara yake bai cika goma ba to ki daure ki cigaba da bibiyar shafin Yasmin Harka ina gayyatar kowa da kowa musamman ƴan uwana mata ma'aurata ina gayyatar ku akan wannan shafi nawa dan ganin abubuwan da za su taimaka mana yau da gobe ina godiya ga ma'abota kallon shafi na kuma ina alfahari da ku sunana Yasmin Harka